الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala ta mu biyu ga watan da al-Akhirah hijira Annabi sallallahu alaihi da arba'in, kuma yau takwas haka ne ko ga watan biyu miladiya 2019 a wannan masallaci namu mai kamun albarka jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako أتكل للتافن التدريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمة لدي العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه wannan zai zama majalisun mu na ashirin da uku muna cikin kitabun iman za mu tashi babu wa in ta'ifata ne min al-mu'minina qad tasalu fa aslihu bainahuma الإمام البخاري يشي باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يدق آية يا بابي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت ya رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه باب بابي الامام البخاري اشن صحيح سيقول لا sannan al-imam az-zabidi shi ma a cikin wannan mutasar yace babu mu'in qa'ifatan min al-mu'minin qasatan babu fadan Allah madaukakin sarki da yayi a cikin suratul hujurati wa in qa'ifatan min al-mu'minin qasatan idan aka samu wasu jama'u guda biyu iqtatalu suka yi yaƙi tsakanin junansu waccan jama'a ta yaƙi waccan waccan jama'a ta yaƙi waccan fa aslihu bainahuma to waɗanda ba sa cikin rigima fa aslihu bainahuma ku sulhunta tsakaninsu ku sulhunta tsakaninsu ayi sulhu a tsakaninsu meye munasabar wannan ayar da kuma kitabun iman da al-imam bukhari ya kulla badi da ita al-imam kuma ya kawo munasabar ita ce yaƙi a tsakanin musulmai baya kafarta su dan musulmai wasu sun yaƙi wasu da ta'awili su ba bai sa sun fita daga musulunci ba suna nan a matsayin mummunai da sunan mummunai عن عدي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة رضي الله عنه نفيء بن الحارث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكي شيوا ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmai guda biyu suka haɗu da junansu da takubban su guda biyu ɗaya yana da takobi ɗaya ma yana da takobi fal qatil wal maqtul fi da wanda aka kashe fal qatil da wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe fi nar duhu ta zasu fa qultu sai nufai ibn al-harith abu bakr radiyallahu anhu sai yace nace na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hadha al me kisa dai mun san mun ya aikata ya cancanta shi ga wuta fa ma balu to me yasa shi kuma wanda aka kashe shi ma za a ce mutu zai je قال إنه كان حريصا على قتل sai manzo su ce shi ma kwaɗayinsa shi ne kashe ɗan uwansa ya so a ce da shi ne ya kashe wancan wannan aya aya ce muktaba aya ce madniya domin malaman tafsiri sun tabbatar da cewa suratul ga baki ɗayanta sura ce madniya an so da ita ne a makka nan malamai suna cewa babu wani abu da aka goge a cikinta duka ayoyinta muhkamai ne wato suna nan ana aiki da su to Allah madaukakin sarki a ciki sai yake faɗi yake cewa wa in qa'ifatan idan aka samu wasu jama'u guda biyu ga wata jama'a min mu'minina daga cikin mummunai sai Allah ya kira su da mummunai kuma zai faɗi abin da za su iqtatalu suka yaƙi a tsakanin junansu waccan tana ganin waccan ba kan daidai take ba waccan ma tana ganin waccan ba kan daidai take ba to fa asbihu ruwa ku waɗanda ba kwa ce rigima ku sulhu tsakanin su gashi tun yi amma wasan ma kulla ta'ifatin min at-ta'ifatayn mu'minatan Allah madaukakin sarki sai ya kira duka da waccan da waccan ne sai ya kira su a matsayin mummunai malamai suka ce babban misalin da za a buga wa in ta'ifata ne mai mu'mini na shine yakin da ya faru tashin farko tsakanin bangaren na muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu da kuma bangaren nana aisha radiyallahu anha a yakin da ake ce masa ma'arakatul yaman eh, jamal ma'arakatul jamal a lokacin da aka kashe na usman ibn affan radiyallahu anhu da sayyidina an kashe na usman ibn affan haka yi masa sayyiduna ali radiyallahu anhu mubaya'a ya zama khalifa sajiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu sai ya tafi da fahimtar cewa shi baya ganin a yanzu zai masa giduna ali mubaya abin da yake nema a matsayi a wajen sayyidina ali shine sayyidina ali tun da an zaɓe shi ya zama khalifa to aikin farko da ya cancanta ya fara yi shine ya fitar da waɗanda suka kashe sayyidina Usman bin Affan a yanke musu hukunci sayyidina ali radiyallahu anhu a gefe guda shi ko fahimta sa yace masa giduna muawiya tun da kana sha mutanen shan kuma suna goyon bayan ka ka taho mu mubaya'a sai mu haɗa karfi da ƙarfi in aka samu zaman lafiya daula ce karfi sai mu haɗu sai a tsamo waɗanda suka kashe sai na Uthman ibn Affan Ya a musu hukunci kowa wannan fahimta kowa ce shi sayyidina muawiya radiyallahu anhu fahimtar ta ita ce a fara zakulo waɗanda suka yi kisan kai suka kashe tsohon khalifa domin a zartar musu da hukunci shi kuma sayyidina ali radiyallahu anhu a cikinsa yana ganin lokaci bai yi ba ba zai iya yiwuwa ba domin waɗanda suka yi kisan nan jama'a ne da yawa kuma sun shige cikin mutane to ya za a iya tsamo su da Aisha radiyallahu anha ita ma sai ta ɗau fahimtar sayyidina Muawiya radiyallahu anhu so da aka ta zo ta taso daga madina ta zo domin neman sayyidina ali radiyallahu anhu yi wannan abin da suke nema a tare da ita akwai wasu sahabbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cin al'ashara mubashshiruna bil janna suka goya mata baya to aka zo shedanu da suke cikin ayarin bangaren sayyidina ali radiyallahu anhu wanda kuma da yawan su su ne ake tuhuma cewa sun yi wannan kisan kai da suka kashe na Uthman ibn Affan sai suka ruga kuma sai suka goyi bayan sayyidina ali radiyallahu anhu sai a biye rikici zuwan na na Aisha radiyallahu anha sai ya zama kuma sai a biye sake rikicewa aka aka gabza yaki tsakanin bangaren na na Aisha radiyallahu anha kana iya cewa da sayyidina muawiya radiyallahu anhu kuma yana goyon bayan ta da kuma waɗannan sahabban sai kuma ɓangaren sayyidina ali aka kira wannan yakin da ma'arakatul jamal dukkanin su mu'minai sannan kuma bayan nan aka sake gwabzawa tsakanin magoya bayan sayyidina ali radiyallahu anhu wanda nan kufa ne da magoya bayan sayyidina muawiya radiyallahu anhu wanda su ko mutanen sha'a shi kuma sai aka kira wannan da ma'arkatu sasse to dukkanin su so da kamar hajin ahli sunna wal jama'a sai suka kalli wannan aya Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatal ko da sun yi yaki to wannan yakin da suke a tsakanin junan su bai fitar da su daga musulunci ba suna nan a matsayin mummunai shine abin da Imam Bukhari yake son ya karantar da mu cewa wannan yakin da aka yi tsakanin jama'a musulmai da tawili da fassara na ali radiyallahu anhu yana da fassararsa na muawiya radiyallahu anhu yana da fassararsa to Allah madaukakin sarki ya kira duka bangarorin da mummune suna nan a matsayin mummune to shine sai al-Imam Bukhari kuma sai kawo wani hadisi kamar hadisin kuma yana cin karo da aya amma babu cin karo a can Allah ya kira su sun yi fada a matsayin mummunai a nan kuma hadisi sai aka ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi idan musulmai guda biyu suka zo suka yi gaba da gaba da ta kuffan su to da wanda aka kashe da wanda yake san dukkanin su ƴan wuta ne to sai malamai suka ce la yujibu dukhulun nar al kufr dan an ce wanda zai shiga wuta to baya nuna ya kafarta domin nasusa sun tabbatar da akwai na usatil mu'mini akwai wutar da Allah madaukakin sarki ya tanada ta masu sako daga cikin musulmai su daga suna nan a musuluncin su amma gwagwajen wannan laifin da suka aikata na kisan kai da kuma shi burin da wancan yake da shi shi ma ne kisan kai Allah madaukakin sarki zai shigar da su wuta ya musu azaba gwagwadon abin da ya kaddara abin da ya ga dama amma aqida ta ahlus sunna wal jama'a gwagwadon nassosan da suka zo sun tabbatar da cewa la yakhrujani fil nar ba za su dawama a wuta ba Allah madaukakin sarki zai fitar da su daga cikin wuta a mai da su aljanna domin hadisai sun zo sun tabbatar da hatta mutumin da kasance imaninsa bai wuce kwayar zarra ba Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga cikin wuta a mai da shi aljanna so daga musulmi baya dawama a cikin wuta amma Allah madaukakin sarki zai iya shigar da mummuni musulmi wuta ya masa azaba gudan abin da ya kaddara masa in ya gama masa azaban nan sai rahmarsa ta aiki a kansa da ceton masu ceto shikenan sai a fitar da shi daga cikin wuta sannan a mai da shi aljanna sannan nan da aka ce finna wa'idi malamai suka ce wa'idi ba dole bane a yi tafizinsa zai iya yiwuwa Allah madaukakin sarki ya alkawari mummuna ga wani wanda ya aikata wani abu to amma kuma sai Allah madaukakin saki a cikin lutufinsa da rahmarsa da gafararsa da yalwar arzikinsa da yalwar gafararsa sai ma tun kafin ma a shiga wutar kafin a gama bayan an gama hisabi ya cancanta shiga wutar sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa akwai sabubba da suke jawo Allah ya gafarta ma mutum sun kai goma asbabul maghfira dalilan da suke jawo Allah madaukakin sarki ya mutum gafara daga ciki akwai addu'ar da musulmi suke masa bayan ya mutu shi yasa da ka ji wani dan wani musulmi ya rasu to abin da ake bukata a wajen ka masa addu'a اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس addu'a ta farko abu na farko kenan daga cikin goma nan akwai sallah da za a zo a masa sallah wancan addu'a kawai ba a cikin sallah ba sannan sallar da za a masa ita ma tana ɗaya daga cikin sabubban da Allah madaukakin sarki zai iya gafarta masa ko ya shiga wuta an shiga da shi wuta amma a fitar da shi ko kuma ya zama ma Allah ma madaukakin sarki bai ma shigar da shi wuta ba duk da aikin sa ya nuna ya shi shiga wuta sannan na uku akwai azabar kabar ko ma tsakabar ma ta kabar Allah madaukakin sarki yana iya ma mutum a kabarin sa ya sa kabari ya matse shi kamar yadda ya tabbatar da hadisi suka tabbatar da cewa babu wani wanda za a sa shi a kabari ba sai sai kabari ya matse shi daga baya sai Allah ya yalwata masa to kila wannan matsar ta zama sanadiyar Allah madaukakin sarki ya riga masa azaba take nan so da ba ma shi ba shiga wuta daga ciki na hudu kenan akwai ahwalu yawmin qiyamah rikici da firgici da tashin hankali da za a shiga a tashin alkiyama sai ya zama wannan firgicin da ranar da za a shiga sun zama sanadiyar da Allah madaukakin sarki sai ya gafarta ma mutum zanubansa daga nan ma ba zai shiga wuta ba daga ciki akwai shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ceton masu ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto sannan ayyuka za su ceto ila ya aikata wani aikin da bayi ba su san matsayin wannan aikin a wajen Allah ba Allah mu da kuntaki ya sa wannan aikin na ya cece shi sannan Allah mu da kuntaki yana ce ya ga dama ma haka nan ba waɗannan sabubban Allah madaukakin sarki ya gafarta musa malami taymiya rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-iman awsat ya tattara waɗannan asbabul maghfiratil ashara sabubban da suke ja a gafan kama mutum guda goma in mutane sun aka je aka duba za a gan su to kun ga wannan so da alqasim istahaqqa dukhulan na amma ne ba ya tantance shiga wuta al-maqtul istahaqqa dukhulan na wanda aka kashe ma ya tantance shiga wuta amma ne Allah madaukakin sarki bayan ya sa su a wutan nan ma suna da imani tunda an kira su da al-musliman to Allah zai fitar da su daga cikin wuta ko kuma ma Allah tun kafin su shiga wutar sun cancanta su shiga wutar amma Allah madaukaki zaki sai ya gafarta musu ya ba su a cikin wutar ba mun gane so da haka wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa aikin mummuni aikin mummuni baya kafarta shi mujarradin aiki kawai aiki dan mutum yi aiki ba a kafirta musulmi ya yi aiki sai idan ya halatta wannan aikin da aka zo mu ce ya za ka kashe dan uwanka musulmi sai ce an kashe din sai saboda me za ka kashe shi sai an kashe din sai baka san hukuncin kisa bane a musulunci ba kyau ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما فقسم wannan bane yace na sani ce ni kisa a waje na ni ba wani abu bane ni ban ganin laifi ne kan musulmi annabi sallallahu ya ce la zawalu dunya ahwanu inda Allah min ihraq damin muslimin wahid gara duniya ta tashi da azubi jinin musulmi kwara ɗaya ya ce kika san wannan hadisi kaga nan ya aikata kafirci tun da ne an kara shay'an yu'lamu min ya karyata wani abin da tilas ne musulmi ya san shi kuma an karantar da shi ya ce shi ba ruwan shi ya musa amma mujarradin kisan kai wannan zunubi ne babba daga cikin manya-manyan zunubai amma bai fitar da mutum daga musulunci ba sannan wannan hadisin yana da ban tsoro yana nuna mana ne ashe Allah madaukakin sarki zai iya ma mutum azaba gwagwadon niyyarsa niyya yana nuna mana mahimmancin niyya a nan an ce ne innahu kana harifan ala qatl sahibi shi ma yana da buri yana da kwaɗayin da shi ne ya samu dama da shi zai kashe wanda ya kashe shi kaga niyya tana da tana tana tana da girma wannan yana da daga cikin wuraren da Allah madaukakin sa ke ma mutum azaba ko da bai aikata zunubin ba amma ya niyya a zuciyarsa daga ciki akwai nufin ɗakin Allah mai alfarma Ka'aba da shari wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhihu min azabin ali mutumin da zai yi nufin kawai ya cutar da Ka'aba to Allah madaukaki take ce nufin kawai a cikin zuciyarsa nudhihu min azabin ali sai mun masa azaba sai mun nan tsantsana masa azaba wacce take mai radadi. sannan wannan yana ciki wannan yana ciki ka ji cewa bari ka kashe wani kuma kila har a yi gaba da gaba sai ya kashe ɗaya shi ma wanda aka kashe buri shi ya kashe wancan to manzon sun ce dukkanin su wuta za su tafi kaga ba karamin abu ba ne. ba nan ba yana nuna cewa in sun shiga wutar za su ba ne, domin abin da suka aikata ba kafirci ne sai dai idan sun halasta wallahu sannan wannan hadisin yana nuna mana haɗarin kashe musulmi haɗarin zidda jinin musulmi ɗaya daga cikin hadisai masu girma ke sannan hadisan hadisin yana nuna mana haɗarin faɗa tsakanin musulmi balle har a jara ta koli wani ya fito da makami wani ya fito da makami shi yasa manzon su sama ma a wani hadisi sai ke cewa manzon su sama ke cewa man rafa'a alaina silaha falaysa minna duk mutumin da ya daga mana makami to baya cikin musulmi kaga duk yana da hadari so da ka abin da hadisi yake karantar da mu kenan wasu daga cikin darasin sa babun hulmun duna hulmin babun da ke bayani akan cewa a cikin zalunci akwai kuma zaluncin da ba shi aka sani ba akwai wani zaluncin na ƙasa abin da ake ce ma az malamai suka ce wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i kama anna al wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi adalci shine kishiyar zalunci to zalunci ne mutum ya sanya abu inda bai cancanta a sanya shi sai malamai suka ce zalunci matakai uku ne akwai azulmul azlam shine ke ce mishi azulmul akbar akwai azulmul kabir sannan akwai azulmul asghar الظلم الأظلم هو الظلم shi ne. أن تجعل لله ندا وهو خلقه شركة كينا قيد الله غني عليه إن الشرك لظلم عظيم للي هذا ألا دون ظالم شيني ببع domin ɗaukar hakkin Allah maɗaukacin sarki ne a ji a ba ma wani sannan sai azzulmul kabir kabir shine zaluntar wani bawa daga cikin bayan Allah sannan sai a zulmul shi shine zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa sun ya zalunci kansa zalunta kai nan da ake nufi ana nufin mutum ya hana ma kansa wani abin da ya kamata ya makansa yana jin barci ya yana jin yunwa ya cin abinci zulmul insani nafsahu to nan za a zo a nuna mana cewa ba ko ina bane aka ce az-zulmu za a fassara shi da shirka duk da qur'ani ya kira shirka da zalunci amma manzo Allah sama da kansa gafi zai wakware wannan kaga daga cikin hadarin akwai inda Allah madaukaki yake cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun ayoyi uku ne dama ayar farko man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sannan ya sake cewa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humuz zalimun sannan ya sake cewa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul fasiqun to idan ka dauki zalunci da ma'anar farko az-zulmul azlamu ko az-zulmul akbar wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul mushrikun kenan waɗannan su ne mushrikai kaga fassara tana da haɗari to shine sai aka kawo al-Imam Bukhari yace babu zulmun duna zulmin babu zaluncin da bai kai zalunci mafi girma ba akwai zalunci na kasa kasa akwai zalunci na tsakiya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم daga sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace wannan an annabi sallallahu alaihi wasallam dan kamar kuskure bai kamata ya zo ba قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لوقت عند أكسوكت آية ذكي في ke suratul an'am الذين آمنوا وأن سقي إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسشاكوا إيمانا سدزال شيبا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗannan tabbas suna da zaman lafiya wa hum muhtaduna kuma sune shiryayyu lokacin da wannan aya ta sauka qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi suka ce ayyuna lam yadhlim to in dai haka ne dukkanin mu mun halaka wane ne a cikin mu bai taba zalunci ba alal aqalli ka zalunci kanka alal aqalli ka taba zaluntar wani فأنزل الله إن ya لظلم ya sake saukar da inna إن الشرك لظلم عظيم lallai shirka zalunci ne wanda ya kasance babba. kaga nan asulmu nan ana nufin ne a shi a cikin الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك ولن سكر إيمان أما هو تشاق إيمان سكر كعبا زل إيمان سكر توميتا كمان كونسو أولئك لهم الأمن waɗannan su ne suka kasance suna da al'amnu suna da zaman lafiya kuma musulun kuma su ne shiryayyu a wajen Allah to kun ga nan ashe zalunci kada mutum ya ɗauko mallam ya hukum bima anzalallahu wa ulaikum muzalimun ya fassara da wannan cewa alladina amanu lam ya fassara shi da inna shirka la zulmun azim ashe akwai akwai zulmun duna zulmin akwai zaluncin da bai kai shirka zaluncin da bai kai shirka ba so daga ba kowane zalunci bane a cikin alkur'ani za a fassara shi da ne za a fassara shi da shirka akwai zaluncin da ba shirka bane shi akwai riwaya ta zo cewa lokacin da ayat ta sauka sahabbai hankalin su ya tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna lam yadhlim ya ba kin Allah wai bai taba zalunci ba ko da kanta ya taba zalunta sai mansu ne ce amma sami'tu qawla luqman al-hakim li ibnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ashe ba ku ji faɗin luqmanu da hikima da yake ɗansa nasiha yana cewa ɗana kakai shirka domin shirka zalunci ne wanda ya kasance babba ba kenan kaman yana nuna a nan ayar allazina amanu wa lam yanbisu imanuhum bi zulmin a wannan riwaya ta Imam Bukhari yana nuna ita fara kyauta daga baya kuma sai aka so kai ne inna shirka la zulmun azim a matsayin aya ta baya a waccan riwayar da muka jawo ita kuma tana nuna ayar inna shirka la zulmun azim ta gabaci allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin amma sahabbai ba su samu sun kai a game da ita ba abin da za a fitar a nan shine a wannan riwaya ta biyu ashe sahabban annabi sama su kansu suna bukatar a musu tafsiri shi ya sa gashi ga waccan aya ga waccan aya amma kuma ba su iya haɗa su ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su sannan da wannan riwaya da wacce riwaya dukkanin mu suna karantar da mu tafsirul qur'ani bil qur'an wanda malaman tafsir suka ce huwa awlat tafsir awlat tafsir ne an yufassara kitabullahi bi kitabillah abin da ya fi gabaki dai a cikin kowane tafsiri a cikin nau'ukan tafsiri da ake da su ne a ɗauko aya wata aya ta fassara ta to wannan shine saboda haka ba kowane zalunci bane shirka akwai zaluncin da bai kai shirka ba akwai zalunci na mutum ya aikata sabo akwai zalunci ne ya cutar da dan uwansa akwai zalunci na ya cutar da kansa shi kansa ya ba kansa hakkin abin da ya cancanta ya ba kansa الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه هنا للصيفة حاجة مدى وانا هنا شوى حتى هنا musulmi ya bacci rabin jikinsa na inuwa yana rabinsa kuma yana rana yace saboda kakka cutar da wani bangare na jikinka yace kamar ta hana tafiya da takalmi ɗaya da aka kakka cutar da wata kafa sai ka sa mata takalmi ɗaya kuma baka sa mata duk wanda yana cin mutum ya zalunci kansa Sada da kaga ba wancan zaluncin na shirka ake nufi ba Allah ya tsare babun alamatul munafiqi babun da zai yi bayani akan alamomin munafiki alamomin munafiki annifaq almunafiq suna ne na sahibun nifaq lafazin annifaq yana cin al-alfaz shar'iyya yana cin lafazin shari'a wanda larabawa kafin zuwan musulunci ba su santa da wannan ma'anar ba ba su santa da wannan ma'anar ba asali idan aka ce nafaka nafasa shine ka ziga wani abu zigawa shi yasa a can hadisi mutum yake cewa wa cikin mutanen da ba za su shiga aljanna ba yace wal munafiqu sil'atuhu bil halafi bil halafi kadi mutum da ke ziga at-tanfiq at-tarwij ziga to da shari'a ta zo sai ta ba kalmar wata ma'ana ita ce إظهار الإيمان مع إخفاء الكفر في القلب عبتيلي متنسينون شيني إيماني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafikai suka zo ga النبي صلى الله عليه وسلم su ce wallahi نشهد إنك لرسول الله والله من شهد أي من زن الله الله والله يعلم إنك لرسول أي الله دا ما ينا سنر سوى كي من زن أما والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يا شهد سوى منافقين مكان يتاج تو أبو لا يتشمع النفاق أنا تشرع شيني إظهار الإيمان مع إخفاء الكفر في القلب mutum ya bayyana cewa shi ne imani ne a fili amma kuma a zuciyarsa arne ne shi su ne daga baya malaman fiƙu sai suna ce musu zanadiƙa aikinsu shine zandaka mutum ya bayyana cewa shi ne imani ne amma a zuciyar shi kafiri ne duk wani kuma makirci da za a kulla ma musulunci to shi za a kulla to munafincin dan malaman aqida suka ce ya kasu gida biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar akwai munafinci babba mafi girma shine wanda irin munafinci shine munafinci da wannan tarifa munafincin irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul waɗanda munafincin su ya kai mu har cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shi da munafincin nashi ma ya kasura sai ya koma ma ya daina ɓoyewa sai daina ɓoyewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi domin ya sulhu a tsakanin ƙabilu guda biyu wanda shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul yana ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilun na Madina al-Aws da al-Khazraj wata ƴar rigima ta tsakaninsu, tsakanin su manzon ya hau jakinsa ya tafi domin ya je sulhu a tsakaninsu Abdullahi bin Ubay bin Salul yana zaune da shi da mabiyansa suna hango manzo suna sai ya ce musu duk su shi hanci ya ce su toshe hanci manzo sama na isowa ya ce to Allah ka matsa wannan jakin na kai shi mu da wari sai daga cikin sahabbai da suka zo da manzo Allah sama ya ce wallahi warin jakin manzo sama ya fi ka ya fi ka kanshi in jakin manzo sama yana wari to ka tabbatar da wannan warin ya fi ka kan shi sannan wannan bai ishe shi ba sai da ya shiga cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira sharri ya tuhumi matar manzo Allah sallama wadda manzo sama ya fi so a cikin matansa nana Aisha radiyallahu anha ya hada masa sharri yace ta yi mummunan aiki aka ɗau lokaci abubuwa aka ta yada abubuwa, aka ta yada abubuwa. harshe Allah malaku suke ya saukar da sura sukutun da guda aka yi mata shimfiɗa aka faɗi cewa na na'isha radiyallahu anhu barantacciya ce to shi ne wannan to wannan munafinci shi ne an nifaqu al akwai nifaqul asghar shi kuma malaman mu suna ce mishi an-nifaqul amali wancan ana ce masa an-nifaqul i'tiqadi munafinci na aqida shi kuma wannan an-nifaqul amali munafinci ne na aiki idan mutum ya aikata wani aiki sai a ce to ya aikata aiki irin na munafikai amma ne shi ba munafiki bane mun gane to shine babun alamatul munafiqi babun da zai bayani akan alamomin da ake gane munafiki sai dai akwai wata ka'ida kwara daya duk wata sifa da aka siffanta karamin munafiki da ita to babban munafiki na da ita amma ba kowace sifa ba ce aka siffanta babban munafiki karamin munafiki ke da ita mun gane ka'ida duk wata sifa da aka siffanta karamin munafiki to so babban munafiki na da ita wannan me yake fitowa daga wannan ba komai to gane amma ba kowace sifa ba ce aka siffanta babban munafiki karami ya dauke ta kun kana ka'ida ko to babu na alamatul munafiqi babin da zai bayani akan alamomin munafiki عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. إذا سجلنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سفر رضي الله عنه أروى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا manzal sun آية المنافق ثلاث علامة تأكي كان منافقي بلا gane علامة من uku ce منافقي بلا ake وأتو munafiki من أعمال المنافق allati tubayyinu halahu daga cikin ayyukan da munafuki yake yi waɗanda suke bayyana halinsa to akwai uku waɗannan gaba gaba duk wani babban munafiki to yana da wannan sifa bayan kuma asali dama yana ɗauke da wannan munafircin a cikin zuciyarsa to kuma sai an same shi da waɗannan sifofin guda uku idza haddatha kadhab in zai magana fi ƙarya nisan ƙarya mugun hali ne mummunan hali ne ƙarshe sa Allah ce wallahu ya shahadu innal munafiqin lakadibu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abin da ke cikin yake suke fadi a bakinsu daban abin da ke cikin zuciyar su daban wa idza laqukum qalu amanna وإذا خلوا قضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوكم قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم duk sufofin munafikai ne so daga duk wani babban munafiki to za ka same shi makaryaci ne amma idan mutum ya kasance ba sifar munafiki yake da ita babban ba amma ya zama sa ta ƙarya ce to yanzu ya yi aiki irin da munafikai ya ɗauki aiki ya ɗauki shiga daga cikin sufofin munafikai amma me munafincin shi ya zama munafinci ne fitar da mutum daga musulunci a yana nan a cikin musulunci amma fasiki ne shi domin yana yin karya, so da kanya kuma aiki ne daga cikin ayyukan munafikai sannan ana jin mutumin da ya ɗauki ƙarya ta zama masa ɗabi'a ana jin masa tsoro ya faɗa ya zama ya ɗau babbar sifa ta munafikai gabaki ɗaya ya zama munafiki wata ran sosai ana jin masa tsoron haka ƙarya kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi a wani hadisi na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu shi iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazal ar rajul yakdhib hatta yuktaba inda عند kadhaba fa shaydun كلهم كريه domin ita ƙarya ita ce take jan mutum ga baki ɗaya zuwa ga fajin duk wani sabo to saɓon da ke ba wannan saɓon kariya shine ƙarya duk wani zunubi da mutum zai aikata to saɓon da zai kare shi shine ƙarya har ta zai ce bai yi ba to me yi sannan kaiya daga cikin matsalolinta in mutum ya yi ta kuma sai ta sa shi ya sake yin wata sai ta sa shi ya yi wata sannan daga cikin sufofin makayaci akwai mantuwa Wa min ومن da الكذاب نسيان wa وتلقاه da hibdin إذا kana حاذقا daga cikin matsalolin ce akwai mantuwa nisyanu kadhibihi yayi amma ya manta amma wata lahu da hibbin ila kana hadiqa amma idan mai kaifin kwakwalwa ne kuma za ka same shi mai hadda so daga in yi wannan yanzu saboda kar ta shi ya sake yin wata kuma tana na kwakwalwar shi sai ya tuno duk da akwai masana binciken ɗabi'a ɗan adam da suke cewa Allah bai halicci wani ɓangare a kwakwalwar ɗan adam da ke haddasa karya ba ma kuskure ne magana su akwai makarita mahaddata a can da wanda suka kai ma manzon sama ƙarya ya an san su hadda suke da ita sosai yanzu nan zai jawo maka hadisi ya haɗa hadisin kuma shi nan. yanzu kai ka san wanda ya zauna eh, nuhul jami'a isma ismatu ismatu nuhul jami'a wani makaryaci ne da aka yi shi a zamanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad yace sunansa al-Jami yace jama'a kullu shay'in illa sidqa yace ya tattara komai amma gaskiya ce ce bai da ita kaga bai da komai shine shine yazo yace ya ga mutane ba su karanta hadisi yace mutane sun sun dina karatun al-Qur'ani sun koma abu biyu suke karanta daga fiqh Abi Hanifa rahmatullahi alaihi sai kuma magazin ibn Ishaq su karanta fikihu sannan su karanta tarihin al-Imam Muhammad bin Ishaq al-Ahdani yace to sai yazo na kawai sai yake kiro hadisi Ko kokon hadisi tun daga suwatu al-Fatiha har zuwa suwatin Nas suwori 114 din nan kowace sai da yake kiro hadisin falalarta kowace suwa wanda ya karanta suwatul waqi'a ba shi ba talauci ko ka je kasuwa ko baka je kasuwa ba ko ka je ofis ko baka je ofis ba yi kuɗi in ka rike suwatul waqi'a shi ya kirkiro su likulli shay'in qalbun wa qalbul qur'ani yasi komai na da zuciya zuciya alqur'ani ita ce suwat yasi eh? yin wannan hadisan duk da suna da ƙarya shi ya kirkira aka tsitsiye shi aka ce ina ka samu wannan hadisan daga daga ikrima ikrima kuma ka ce ya rawaito daga ibnu abbasin sauran almajiran ikirma ba su wai ta wannan hadisin ba sai ce ra'aitun na sana'au an al-qur'ani wa ila maghaz ibn ishaq wa fiqh abi hanifa fa ikhtara'tu lahum hadhihi al-ahadisa li urji'ahum ila al-qur'an shi na kirki wannan hadisan ne na gamta ne ba ta qur'ani shi sai na kirki wannan hadisan domin in sa musu son karatun al-qur'ani a cikin zuciyarsu kaga akwai su makayyata makaryaci amma mai haifin kwakwalwa eh, mai kaifin kwakwalwa daga cikin irinsu wani ya zo ɗan shi ya dawo gida daga alkuttab alkuttab makaranta allo ce nan yin inda ake kai yara su yi karatun nan ba fa almajiranci ake magana alkuttab inda ake yara suke fara karanta alqur'ani ɗan shi ya dawo yana kuka ne ya ce wallahi malam ne duke ni shi ce a a a ya ce la'ujiyan na ya ce sai na zarta su shi gane shi ya tashi ya tafi makarantar kawai ya je kirkiri isnadin karya ya ce annabi salama ya ce biya ne ku ya ce dama waɗanda suka fi shari a cikin ku su ne malaman ƙananan yaran ku kaga kaga suna da wannan so da ka ƙarya muguwar ɗabi'a ce in mutum ya zama yana da ita sai ya yi ta kuma ta sa shi ya sake yin wata sannan duk wani sako da mutum zai yi in Allah madaukakin sarki zai taimake shi duk ƙarya to ana fatan ya tuba amma ma damar mutum yana ƙarya to zai wahala ya tuba Allah shi kyauta to sifa ta farko kenan wa idza wa'ada akhlaf sannan kuma idan yi alkawari ya saba in yi alkawari ya zama uku, uku shugaban masu saba alkawarin duk duniya ce hmm. ya ce masu uwan shi zai masa kyauta zai masa kyauta dabino zai ba shi dabino mai yawa shi kenan sai ya zo sai ya ce ya zo yana zuwa ya ce masa na zo ne ka ban dabinin da kace za ka bani shi ce to a yanzu na shuka shi ga yana yanzu na sa irin ka je idan ya fito sun baka wanda nake da shi ya je ya dawo sai ce kabari a sai ya dan tasa ya girma ya je ya dawo ya ce a kabari sai ya fara sai ya yi ganye da yawa ya sake dawowa ya ce kabari sai ya fara fure ya fara fure ya zo ya ce kabari sai ya fitar da yaya ya fitar da yaya ce kabari sai sun bara suka bara ya zo ya ce kabari sai sun nuna shafar suka nuna ya zo ina zai ba shi kayan shi da na cikin su to da na gonar biya sai da kayan shi ta ga uku na. ba wanda ya kai shi saba alkawari a duniya to shi ba ce ta munafurci mutum ya yi alkawari ya saba shine balarabi yake cewa wa'atta wa kana al-kulfu minka sabiyatan mawa'id uqubin akhahu bi yace kai dai kai alƙawari kuma ka kana da saba alƙawarin irin alƙawarin da uqub ya madan uwansa a Madina to sifa ce ta munafurci munafiki duk babban munafiki sai ka ganshi yana da saba alƙawari wa idza tudina khan sannan kuma idan aka aka saura amana da shi sai ya kwanci sai ya ci shi yasa hadisi manzo sun ce la dina liman la amanata la la dina liman la amanata la wala ibana liman la ahla la annan su mai hada su la dina liman la amanata lahu duk mutumin da yake cin amana ce ɗabi'arsa ya ci amana to wannan ya ɗauki sifa daga cikin sukofin waɗanda ba su da addini shine fassara sannan duk mutumin da ya zama bayi da alƙawari da ya ɗauki sifa daga cikin sufofin waɗanda ba su da imani waɗanda ake tsammanin su zama masu saba alƙawari su ne masu saba su su ne waɗanda ba su da imani to ya za mutum ya koyi da waɗanda ba su da imani to kun ga waɗannan sufofi ne guda uku dukkan ɗaya daga cikin waɗannan sufofin sun yi tarayya ga wanda ya kasance munafincin sa babban. wanda kuma ya aikata wannan to ya aikata ɗaya daga cikin sufofin munafikai so da ka yayi aiki irin da munafikai amma bai zama munafiki ba ba a siffanta shi a ce masa ya zama munafiki gane عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اعتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم كذب Annabi sallallahu alaihi yace an Abdullah daga Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ba anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala man yace arba'un man kunna abubuwa guda hudu siffofi guda hudu duk wanda suka kasance ya san zai zama yana tare da su kana munafiqan khalisa to wannan ya zama tsantsan munafiki ayyukan su gaba ki dai sun zama irin na munafiki shine kana munafiqan khalisan ayyukansu sun zama tsantsa irin na munafakai su yake waman kana fihi khaslatun min hunna wanda kuma ya zama ya dau wata dabi'a daga cikin waɗannan dabi'u guda hudu to ya zama ne kana fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'aha to ya zama yana da wata ɗabi'a daga cikin dabi'o'in munafakai kenan har shi ya bar wannan dabi'a in ba haka ba yana da sifa daga cikin sufofin munafakai. ina suke idza atumila kha kamar yadda ya fito a wancan hadisin idan aka aka ya dau aka daura amana da shi aka ba shi amana sai ya ci ya yi khiyana aka ba shi amana sai ya ci amana sai ta kuɗi amana sai ta kaza wani abu da za a yi da Allah madaukakin sarki ya umarni inna Allah ya kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha to shi sai ya ci amana in shugabanci aka bashi sai ya ci amana talakawa idan an ba shi amana ita dukiya sai ya ci wannan amana ba zai iya tsare ta ba duk abin da aka ba shi amana sai ya ci wa idza hajjata kadab sannan idan yayi magana sai ya karya sai ya karya karyan da ta kan koma wa mutum in ta zama masa dabi'a da abin da ya cancanta ya karya da abin da bai cancanta ya karya ba ma ko sai kiga. a hankali akwai abin da ya kamata in mutum ya karya za a iya ba shi abinda babu tuhuma in ya faɗi gaskiya ba wanda zai tuhume shi amma tun da ƙaryar ya riga ya saba ta to sai ya yi sai ya yi ƙarya ya ƙarya don ya burge mutane ya ƙarya don ya bada dariya ya ƙarya don duk ɗabi'unsa za su lalace wa idza ahada ghadar sannan idan yi alƙawari ghadar sai ya saba alƙawarin sai ya saba wa idza khasama fajar sannan idan aka yi rigima da shi sai ya zaki sai ya yi a shariya sai ya fajirci sai ya fajirci ana ba shi haƙuri ya ce wawa ana zagin ka kana ba da haƙuri ana yi haƙuri yana wawa ana ba ka haƙuri ana zagin ka kana haƙuri ita ma karama karama saboda mai faɗa Mai fitina shi ta kai fitina shi wanda yake zagin ka yake ba shi haƙuri yana ce mishi kuma wawa ana zagin ka kana ba da haƙuri ai ni ma so nake karama saboda mace gaba da faɗa idan khasa mafaja in ya rigima sai ya yi fajirci sai ya yi a shariya, sai ya ci mutunci sai ya ci mutunci to wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafiki kun ga munafunci nan ashe ya kasu gida biyu akwai an-nifaqul akbar li'tiqadi akwai an-nifaqul asghar li'amali akwai munafurci babba na aqida wanda ya fitar da wanda yake cikin su daga musulunci waɗannan ba musulmai bane shi yasa manzo Allah sama ya bada ya sanar da su sayyidina Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu sunan su gabaki daya Ibn Umar radiyallahu anhu abin da yake yi idan aka ce mutum ya mutu sai ya tsaya sai ya ga idan Hudayfa ya masa sallah ya shiga sahu za a masa sallah sannan sai ya shiga saboda shi manzo sama ya sanar to kaga wannan kenan sannan akwai al-kufru al-asghar al-nifaq al-asghar al-amali akwai munafiki na kaka ƙarami shi kuma na aiki aikin mutum irin na munafukai amma bai zama munafikin ba aikin su irin na munafukai ne yana aiki irin na masu munafurci wancan babba shi yasa muka ba da wata ka'ida babu qiyamil lay qiyamu ibabun lailatul qadr min al-iman babun da zai bayani akan cewa tashi mutum yayi qiyamu lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alfi shahr lailatun mubaraka fiha yufra'u kullu amrin hakim lailatul qadr an kira da lailatul qadri saboda a cikin ta Allah madaukakin sarki yake karkasa abubuwan da za su faru a shekara kaddarawa Allah tana da matakai guda biyar da Allah madaukakin sarki yayi na kaddara to daga cikin waɗannan matakan guda biyar akwai at-taqdiru akwai kaddarawa ta shekara shekara Allah ta'ala yakan yi wannan ne a cikin ikonsa a wannan dare da ake ce masa lailatul qadri wato daren kaddarawa daren kaddarawa Allah ya tuffanta wannan dare da cewa dare ne mai albarka yace fi hayu turaku kullu amrin hakim a cikin wannan daren ne ake rarraba kowane abu wanda ya kasance na hikima saboda dare ne mai muhimmanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanar da shi ya fito da niyyar ya ambata masa habbansa sai wasu suka yi rigima su wancan ya ce wancan kaza wancan ya ce ma kaza ya ce fa unsitu ha ya kamanta da shi ce za ka manzar su ne ce duk wanda yake son ya dace da lailatul qadri to ya je ya nemi lailatul qadri a goman karshe kamar yadda muka sani a goman karshe an samu wasu sahabbai da suke rantsuwa suke cewa wallahi tallahi rana ashirin da bakwai ga wata ne ke eh, rana ashirin da bakwai na ciki rana ashirin da tara na ciki rana ashirin da biyar na ciki rana ashirin da uku na ciki ashirin da ɗaya ma na ciki sannan manzal sulama ya yi mafarki daren ashirin da ɗaya cewa ya gan shi yana yin sujada a goshinsa akwai taɓo da ruwan sama shi kenan da aka tashi da safiyar ashirin da ɗaya ga wata shi kenan kawai sai aka yi ruwan sama wa kana masjiduhu ala aishi fa wakasa an rufe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ganyen dabino so da kada aka yi ruwan sama sai ruwa cika masallaci sahabin da ya ruwaito hadisin sai ce fa absarat ayna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala ma'in wa tinin ce ranar ashirin da ɗaya da wata da safi asuba idanuwa na guda biyu sun fi goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada ala ma'in wa a cikin tabo da ruwa kaga ashirin da ke tana ciki so da ka ashir Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi yace Allah madaukakin sarki ya boye Lailatul Qadr saboda kowa ya tashi ibada in aka ayyana ranar yanzu da mutane ake ba su fatawa ake cewa ranar ashirin da bakwai ne wajajen da ake yin tahajjudi da daddare ranar ba su cika ba na aran masu jan mutane sallah rana ake cika na san shekarun bayan aka zo sai a ce sai aka rama kallahu yo addu'a za a mana saboda a sun ayyana cewa wannan daren shine ne sulkaje amma ɗaukar al-ashrul awakhir kuma auta goma karshe kuma mara mara shine abin da aka fi bukata sannan kuma abin da ake so kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزار من ذا سلم إذا أتش دقوما كرشن أبن ديك شيء ba kuma kwanciya aure sai ibada sai tasar da iyalansa ki daya sannan ya zage dantse ya ɗaura mazakin wandonsa ibada kawai da sannan wajadda maza sama ya ƙara ƙwazo a ibada shi fa gufira lahu ma taqaddama ma ta'akhkhara min dhanbi sayyidina umar radiyallahu anhu kan shigo cikin gida idan goma ƙarshe ta yi ya tayar da duka iyalansa da yara da ƙanana da ƙananan yara da mata da maza duka gabaki zai ce a tashi a ibada al-imam sufyan al-thawri rahmatullahi alaihi yace ni abin da nake gani shine mutum ga baki daya ya sallace waɗannan kwanakin kai ya bar wata wani dare kwara daya da sunan ba shi bane na lailatul qadr yayi ga baki daya sai Allah madaukakin sarki ya datar da shi kun gane to tashi ai wannan abin na min al iman yana cikin imani ai huwa min a'malil iman mutum da tashi yayi sallar dare shi yasa ai suke cewa ai shi qiyamul layl ma ga baki ɗansa ba mai yansa sai mai imani da ki ba qiyamul layl da waye ganka sai dai matar ka kila ko kuma inda wani kuke tashi kuke kuke tare sai ka tashi amma asalin qiyamul layl wata ibada ce ta sirri ba wanda ya san kai to kamar da ba baya yin ta ibada ce kuma take mana wahala yi Allah shi mu ce mu to babun qiyamu lailatul qadri min al-iman babun da zai yi bayani akan cewa a tashi ayyuwar daren kaddarawa min al-iman wannan tsayuwar tana cikin imani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم من سأل صبح من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk mutumin da ya ya tsaya ya sallaci lailatul qadri to gufira lahu imanan yana mai imani da Allah kun ga sharaɗin imanan kaga la la'an kenan yayi imani da Allah wa ihtisaban sannan yayi ne dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kullum nan aka ce rufira lahu ma taqaddama min dhanbi malamai suna da maganganu guda biyu suka ce kaba'in da saba'in wasu kuma suka ce saba'in manyan zunubai da ƙanana. magana ta fi inganci kananan zunubai ake gafarta ma mutum domin su manya ba a gafarta ma mutum sai ya basu ya tuba sharaɗin a gafarta ma mutum zunubi babba shine ya zama ya tuba ya bar wannan saba amma ba damar yana aikata shi to ba a kan kare mutum su sai in ya mutu yana yi ana masa fatan in Allah ya ga Allah zai iya gafarta masa tunda ya mutu yana da imani ba kafiri bane shi ba mushriki bane shi so da haka yin qiyamul lailatul qadr mutum ya tashi da ramadan ya rika yin sallar dare wai ruwaito daga ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa man qama al'ama kullahu wuffiqa lailatul qadr ibn mas'ud radiyallahu anhu yace duk wanda da duka dararen da ake da su na shekara watanni goma sha biyu mutum ya ce kiyamun laili ko Allah zai sa ya dace suka fassara suka ce wannan yana karfafa gwiwar mutum kenan mutum ya zama ba sai a lailatul qadri ko a ramadan kawai zai ka tashi sallar da raba. mutum ya makansa tarbiyya na sha faɗa mutum ya fara ya ɗauka tawa mai sauki fatawar sayyidina muawiya radiyallahu anhu cewa ka fara daga raka'a daya ka tashi ka yi raka'a na yake kuma ka ci da baccin ya mun dai kana nan kana nan kana nan sai ka mai da su uku kana ma kanka tarbiyya sai daga cikin magabata yana cewa la yi لا يمكينا عالجت مشكلة قيام الليل 20 عاما فاستمتعت به بقية عمري ya ce na zauna ne ma kaina maganin matsalar lailatul qadr lailatul lailu da tashi in yi sallah in yi ibada da daddare shekara ashirin ne ina ma kaina tarbiyya Allah kuma yake muke ni gashi yanzu ina jin daɗin kiyamu lailu a sauran rayuwata to kaga kaga abin da ake bukata kenan ana nan mutum sai ya fara mai da sura ko biyar ana nan wata rana sai mai da sura ko bakwai ana nan za ka yi mamaki ga irin karatun da zai yi na alƙur'ani da daddaren nan jikin shi ya saba ranar da duk da ya kiyamun lailin bai tashi da safe sai ya ji baya jin daɗi wannan Allah sama ya faɗa mana sirrin ka tashi cikin da tashi kana jin daɗi ka ji babu wata damuwa a zuciyarka manzo sama hadisin bukhari ya ce shi ɗan yana zuwa idan mutum ya yi bacci sai ya zo ya zauna masa a keya take ya shi ɗan yake zuwa ya zauna ma mutum sai ya samu wasu ƙulli guda uku sai ya masa sai ya ce ka kwanta baccin ka kana da dare mai tsawo kana da dare mai tsawo shi ɗan zai ce ma mutum kuma ga shi ya danne masa ƙiyar manzon sama ya ce idan Allah ya taimake shi ya tashi idan Allah ya taimake shi ya tashi yi addu'ar tashi bacci to in hallat uqdatu ya wawwar kulli bai sura nawa sura biyu sai ce wa idza qama wa tawadda in hallat uqdatu idan ya tashi ka kuma ya je alwala to ya sake wawwar kulli na biyu wa idza qama wa salla in hallat uqdatu idan ya tashi kuma ya salla to ya wawwar duka waɗannan kullace kullacen guda uku na sheda manzo Allah sai ya ce fa yusbihu nashitan sai ya wayi gari yana jin karsashi a jikinsa mutma'innan nafsi sai ya jin zuciya shi kawai wani sanyi da daɗi yake ji amma idan bai yi haka ba manzo sama sai ya ce fa yusbihu wa eh, yusbihu kaslana karihan nafs sai ya wayi gari yana jin haushin mutane kuma ya jin kasala in bai sa'a ba sai sai sai tafiya wajen aikinsa to kuma tasirin qiyamul layli kenan to daga tashi mutum ya sallar dare yana da tasiri ga mutum wajen gyaruwar ɗabi'unsa da gyaruwar imaninsa da tsarkakar zuciyarsa an tambayi al-imam al-hasan al-basri aka ce masa rajulun hafiza al-qur'ana lakin la yaqumu bihi laylan sai mutum ya haddace al-qur'ani amma baya qiyamul layli da shi yace za ka ba bala shaytanu ala ra'si ce wannan shine wanda shaytan ya masa bawali shaytan ne ya bawala kanta ga baki ɗaya masa fitari ya masa fitari a kansa shi kenan to kun ga tasirin ta kenan sannan manzo Allah sallallahu sai ya faɗi wani abu sai ya ce man qama bi ashrin lam yuqsad min al-ghafilin ومن قام بمئة كتب من القانتين ومن قام بألف كتب من المقنطرين mutumin da ya tashi ya iya ya karanta ayoyi goma to lam yuqtab min al-ghafili ba za a rubuta shi daga cikin gafilai gafalallu ba wanda Allah madaukakin sarki ya ce wala takun min al-ghafili ka zama cikin kanannu. wanda kuma ya tashi ya iya karanta ayoyi ɗari to ku ci ba milal qaniti wannan za a rubuta shi daga cikin masu yi ma Allah ibada masu yi ma Allah da'a sannan wa man qama bi alfin ku ci ba milal muqantari wanda kuma ya rubu ya tashi ya iya ayoyi dubu daya ce wannan mutum ne mukaddar sunan da za a ba su gwaggwaban lada wal qanatir al muqaddarati min al dhahab wal fidda ko to sune za a ba su wa atitum idahun qintaran za a ba shi wani madudin lada wannan shine saboda haka mai makan mu tarbiyya ta qiyamul layl a hankali a hankali a hankali muna yi sun ya tashi ya karanta abin da ya sauka a gare shi kai ya matsa ma kansa sannan kuma kiyamun lailin da aka fito shine karshen dare karshen eh, dare karshen dare aka fi in zan samu mutum ya kasa ta gida uku to kashi ukun karshen sai ya bada shi na ibada shi ke na har zuwa asuba Allah mu da kuzuki ya taimake mu Allah ya ba mu ikon tashi da daddare mu ibada kuma mu danshi. dan shi sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in